azaban alim na'am Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta cancanta a kansu ta tabbata a kansu la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace irin aya kowace irin hujja za ta zo musu ba za su yi imani ba hatta ya raul azab al har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani suka ganta ga dangadan ra'ayin aini to Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a cikin al'ummarsa akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai rubuta musu rabon za su yi imani da shi ba haka ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal kowane ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kwanya ya ba shi dama ya ba shi ƙudura ya ba shi ikhtiyari da mashi'a ta ya zaɓi abin da yake daidai ko ya zaɓi abin da yake ba daidai ba liman sha minkum an yastaqim ba ma sha'una illa an ya sha Allah ubangiji ya ba wa mutum wannan dama ta ya zaɓi abin da yake ne gaskiya domin ya wadata shi da hankali bai cire masa hankali ba duk wanda aka cire wa hankali to an ɗauke masa alƙalami don haka ubangiji ya ba shi al-isti'dadat wal mawahib daman maki wanda za su ba shi ikon ya gane abinda ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su saboda haka sun gane abinda da yake gaskiya sun bi shi wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar sun dankwafe ta sun ki amfani da hankalinsu don haka sun kasa gane abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar annabi sallallahu alaihi wasallama da kwantar masa da hankali yana nuna masa kisoshin annabi musa da annabi da annabi nuhu alaihi salam na masa kissar annabi nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani wanda su ne 'yan kaɗan ma amana ma'ahu illa kalil 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi hakanan cikin cikin mutanen annabi Musa su ma 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi babu waɗanda suka imani da shi sai 'yan zurriya daga cikin mutanensa sai 'yan shabab samari sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar annabi musa alaihissalam wadda tafi ƙarfinsu to don haka shi allah yana ga annabi sallallahu shi ma kada ya damu sunnar ubangiji haka ta gudana a cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada akwai kuma wanda ya hukunta musu shakawa waɗanda aka hukunta musu shakawa duk iya bayaninka babu yadda za a yi ainihin su karbi gaskiya duk yadda ka kai ga bayani innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna waɗannan da kalmar ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu ubangiji ya riga ya rubuta ya musu tambari cewa su ba 'yan aljanna ba ne su 'yan wuta ne to wannan duk yadda ka kai ga ainihin bayani ga gargadi ga tsoratarwa wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba kamar yadda Allah ce wa ma ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi da masu gargadi wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba wa in yarau ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir duk sanda za su ga aya wata hujja wata mu'jiza wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka to za su kawar da kai su ce ai wannan ma tsafi ne wa ma tihin min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya babu wata mu'jiza babu wani dalili da zai zo musu daga Allah face sun kasance masu kai masu kawar da kai daga wannan kamar yadda Allah ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi da dama waɗanda suke gani mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'jizozin amma kuma ba za su yi imani ba haka Allah madaukakin sarki ya hukunta innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba sawa'un alaihim daidai ne a wajen su a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kai musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su yi imani ba kuma wannan shine abinda annabi Musa alaihi salam ya faɗa yace a cikin addu'ar da yayi yake cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kana da koyi da annabi Musa yadda shi ma annabi Musa ya fahimci haka mutanensa akwai wanda za su yi imani akwai wanda ba za su yi imani ba to kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da zaka samu daga kisar annabi Musa Allah ce walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya za ta zo musu kowace irin aya zaka zo musu da ita ba za su karba ba ba za su yi imani ba hatta ya ra'ul azab al alib sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara sai lokacin da mutuwa ta zo duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya ji a jikinsa cewa eh lalle abin da yayi a duniya ba bisa gaskiya yake ba lalle sai ya fahimci haka sai yayi nadama sai yayi kaico sai yayi da na sani lokacin da mutuwa ta zo masa kuma a lokacin walata hina mandami abinda yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walallazina yamutuna wa hum kuffar wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tubansa ba za a karba ba kamar yadda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana kafiri a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko ya yi imani a karbi imaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula لولا كانت قرية آمنت فنفعنها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لما آمنوا كشفنا عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم Allah ce falaula kanat qaryatun amanat wato babu wata alƙarya wacce ta yi imani fanafa'aha imanin ta ya amfane ta illa kauma yunusa sai mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa matta'nahum ilahin muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi nuhu a annabi yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi ta'aliqin da ake yi shine waɗanda Allah bai rubuta musu imani ba duk yadda ka kai ga yi musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani ɗin kamar yadda mutanen ƙarya annabi yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani Allah ya karɓi imaninsu duk da cewa annabi yunus alaihi salam ya yi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai musu wannan baiwar ya karbi imaninsu duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karbi imaninsa ba amma su an karbi imaninsu sai suka zama togaciya daga ka'ida ta gaba ɗaya daga ka'ida ta bai ɗaya ƙa'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadan-gadan da rashin karɓar imaninta kamar yadda ba a karɓi imanin ainihin fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata hakika ya halaka a lokacin da ya yi imani Allah bai karbi imaninsa ba ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da barna ka zama cikin mabarnata sai yanzu ne zaka yi imani ubangiji bai karbi imaninsa ba aka yi masa inkarin imanin da yayi aka nuna masa ya makaro to amma ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah ya karbi imaninsu annabi yunus alaihi salam shine yunus Ibnu matta wasu suna cewa matta din sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abin da yazo a cikin sahih bukhari matta din sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba yunus ibn matta Allah ya aiko shi a cikin mutanen mutanen nainawa nainawa gari ne a cikin lardin mausil al-mausil lardi ne na arewacin ƙasar iraki arewacin ƙasar iraki a wannan lokacin akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun su ne suke mulki a gurin kuma kun san cewa buktanassar ya je ya yaƙi abin nan banu isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaƙi banu isra'ila a baitul maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaƙi fursunoni daga cikin banu isra'il wanda suka zo nan babila a wannan yanki na mausul suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma ya zama da akwai tsirarin ahlul kitabi a gurin to annabi yunus allah ya aiko shi cikin wannan gari na nainawa a cikin garin Mausin a lardin Mausin cikin kasar iraki to lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi ma mutanensa wa'azi kan kangare suka ce ba su yi imani da shi ba za su yarda da shi ba shine ya yi musu addu'a ya gargade su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana arba'in idan ba su yi imani ba azaba za ta riske su to sai ya kasance ba su yi imani abin nan kwana talatin da biyar ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikinsu harkar gabansu kawai suke yi kwana talatin da biyar ya wuce mutanen da ba su imani ba sai ya fita a fusace wa zannu ni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin annabi annabi annabi yunus shine zannun nun shine kifi lokacin da ya fita ya gudu ya bar su Allah madaukakin sarki ya ba mu kissarsa a cikin suratul safat wa inna yunus lamin al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhun فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أتو النبي يونس يا كسنشي daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake guje wa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da yunus ya yi daga alkaryarsa iz abaka ilal fulkil mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da fasinja an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen na alfinikiyun wanda suke zirga-zirga wajen ɗaukan mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su ɗauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batse da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashhur an cika shi an gama lodi to ko saboda haka sai lodi yayi wa jirgi rawa dole ne a rage a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wa zuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shine kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa wani kallon reni kaga shi za a jefa saboda haka kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya aka ce to sai a yi ƙura'a to shine aka yi ƙura'a sai ya kasance annabi yunus alaihi salam ƙura'an na faɗa a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya yi runtu aka yi na biyu zai runtu na uku ya ce to shi kenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasaha mafaka da minal muzhadin muzhadin shi da almaglobin, ya zama cikin wanda aka rinjaye su ƙura'a ta hau kansu saboda haka sai suka jefa shi cikin ruwa kama hulhutu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ce kama hulhutu sai ya loma da shi saboda sai ya hade shi bai karya kashin sa ba bai tauna naman sa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana 40 wasu ce a kwana 4 yayi wasu ce kwana 7 wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abin da ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah falaula annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'ath ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yayi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi zai tashi mutane a fito da shi daga cikin daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku bai da lafiya domin eh, wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayuwa ba ma sauraka sai ya abin nan